العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوزاني درسي ندري أكو دشدة شكن كراتمنا الموطأ كالإمام مالك رحمة الله عليه yau 29 ga watan shawwal hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da 17 ga watan 4 shekara ta 2026 ta miladiya a muna cikin kitabul buyo yau za mu tashi babi na 463 shine babu ma ja a fi iflatil gharib mun na'am da 62 da 62 eh, ɗan ɗaukewa ya sai kamar uku da 62 na'am yau a bayan wannan shine darasinmu na farko bayan a hutu da aka yi na wannan karatu da shigowar ramadan da kuma ya tafi zangara har shawwal ga shi kusan mun cinye shawwal gaba ɗaya ba a dawo ba na'am babu ma ja'a fi iflasil gharin babu ma ja'a fi iflasil gharin babin hukuncin da ya zo a kan wato wanda ake bi bashi ya zamanto ya tsiyace bashi da kuɗi al-iflas shine adamul fulus rashin kuɗi adamul mal shine rashin kuɗi a shi ne ake ce mai iflas ya zama to mutum ba shi da shi ba shi da shi a sawa'un da haƙƙin mutane a kansa ko ba haƙƙin mutane a kansa amma tafli shi wannan hukunci shi ne a hukunci a kan cewar shi ne hukuncin da ake yi a kan wanda dukiyarsa ta zamanto ba za ta iya biyan ba su suka mutu ba yana da dukiya amma kuma ba su suka sun fi dukiya saboda haka ba shi da ita ba ma ba shi da ita ba a dunka ake yi tunda koda yana da shi amma ana bunta ba shi kaga abin da yake da shi ba zai iya biyan ba su suka ba to wannan shine ake ce ma attafli wanda ake hukunci a kansa da cewa ya fitar daga cikin dukiyarsa domin a ba masu bashi haƙƙinsu a kwace dukiyarsa domin a bama masu biyan zinsa bashi haƙoƙinsu wannan shine tafli to wanda wannan abin ya same shi akwai hukunce-hukunce da suke rataya da shi wanda akan wannan ne imam malik ya kulla wannan babin kuma zai ambata mana abin da ya zo na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan babi akan babin wanda ya zamanto ba shi da dukiya kuma ga shi da basussuka wanda yake ba shi da shi amma ba shi da bashi kaga salin allon yana cikin sutura yana cikin sutura babu mai haƙi a kansa <laughs> amma ba shi da shi kuma ga bashi to a nan wajen a haƙoƙin waɗansu sun rataye da shi haƙoƙin waɗansu sun rataye da shi to a cikin irin wannan hali menene wato hukuncin da shari'a ta zo da shi shi ne imam malik ya kulla wannan babi kan yana da alaka da kitabul buyo domin yana da alaka da basussuka da babin bashi tun da ƙarshen abin da muka yi kafin mu shiga babin a sharikatuwar tauliya a sharikatuwar tauliyatu wal iqala shine muka yi jami'u daini wal hulu abin da ya hada matattarar wato hukunce-hukunce akan bashi da kuma lokacin da bashi yake yake cika na'am afwan ba wal hulul bane ai ashe wal hiwal na'am hmm. wal hiwal na hawala qala haddathani yahya an malik na'am yace yahya ubaidullah mai ruwayar wannan littafi daga almajirin malik yahya bin yahya al-laythi yace yahya ya zanta min hadisi amma malik daga malik an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام دقى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إيه دقى تشين الفقهاء السبعة يعني من يما لمين مدينة شيني ك... شي شي مخزومي دقى بقريشي المخزومي نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جوا من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي أيما رجل باع متاعا دكا ونمتن دي سير دواني أبن أمفاني أب يسير دواني كايا فأفلس الذي ابتاعه منه sai wanda wato ya sayi kayan daga wajensa sai ya zamanto ya tsiyace kuma ga basu suka a kansa ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا كما شي wanda ya sayar da wannan kaya nasa bai karbi komai ba daga hannunsa na kudin kayan da ya sayar masa wajadahu bi ainihi to sai ya sami wannan kaya nasa aininsa a wajen wanda ya saya fa huwa haqqu bihi to shine fi cancanta da shi kuma bayan sauran masu bashi wa in mata allazi ta'ahu idan kuma shi wanda aka kayan wanda ya sai kayan ya mutu fasahibul sahibul mata'i fihi uswatul gurama abucin wannan kaya a cikin wannan kaya daidai yake da sauran masu bin hmm. saboda haka sai a rarraba musu kowa ya samu daidai abin da ya samu ba zai zama yana da haƙƙi akan wannan ba an banjan da ne yake ko wani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka ruwaito shi haka maliku ya ruwaito shi rahmatullahi alai mursalan haka ya ruwaito shi mursalan amma an ruwaito shi musnadan daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu dukkan bangaren hadisin biyu da bangaren da bangaren taflisi da bangaren rasuwa kuma daga cikin almajiran malik akwai abdulrazzak a sanaani ya ruwaito shi ya mausulan ya ruwaito shi da isnadinsa muttasil shi ma ya ruwaito shi ga baki ɗayansa to hukuncin wannan shine ya bayyana hukuncin a taflit hukunci na farko na kayan da mutum ya saya kaya ne da mutum ya saya sai kuma aka yi masa hukunci da iflati cewa ya tsiyace aka yi masa domin idan aka yi ma mutum hukunci da iflati shine yayin da masu bin bashi suka tashi a kansa suka ce wani fa ya tsiyace ba zai iya biyan bashi ba saboda haka a san yadda za a karɓo mana haƙƙin a wajensa to haka haƙƙi ya rataya haƙƙinsu ya rataya da dukiyarsa to alƙali a lokacin nan zai ɗaure shi zai tsare shi a ɗaure shi in ba a san zahirin halinsa ba idan kuma an san baya da shi to za a saurara mata ila mai tsara. Hmm. idan kuma yana da wadata to shi kenan sai a masa tafliti shi ne sai a tsaya a duba a gani a dukkan basussukan da ake binsa sai a ce to kowane bashi ya yi hululi lokacin biya ya yi babu sauran jinkiri kowane bashi ya yi hululi eh. bayan nan kuma sai a ce dukkan wani ikirarinsa da wani sabon bashi da wani bashi wanda da ba a sani ba ba za a karba ba saboda tsara dukiyar waɗannan don za a tumce shi da cewa watakila zai haɗa baki da wani ya ce kaga ka ce kana bi na bashi don ya zamanto wani daga cikin dukiyar nima ya ɗan ya ragu ya dawo mun ta bayan gida to ba za a karɓi ikirarinsa ba shari'a kenan duk wani shiri da mutum zai za tuni sun ɗago shi <laughs> a shi ba za a karbi kirarinsa ba sannan kuma bayan ba za a karbi kirarinsa ba to sannan za a raba dukiyar tasa za a raba dukiyar tasa eh, amma kafin a raba dukiyarsa sai an masa hajaru tukuna za a yi masa hajaru za a ce sarrufi nasa ba nasa ɓatacce ne za a tsaye da shi ko da tasarrufin da ya yi in sadaka ce in kyauta ce dama wannan wazihi ne ko da in ya sadaka da kyauta ai ba daga dukiyar sa yake ba daga dukiyar mutane ce tunda shi ba shi da shi eh. to in ya kaga sa wanda ya yi ba tare da ba tare da ba tare da abin da za a biya shi ba tare da iwab ba to kaga wannan wazihi ne ko ba za a gantar da abin da ya ba saboda haka in ma ya baka kyauta a lokacin da ya ce ya baka gidansa ko ya baka motarsa alkali zai sa a kwace wannan a dawo da ita ya yi kyauta da abin da ba nasa ba to sannan na hudu shine sai a raba dukiyar sai a raba dukiyar ta ga baki ɗaya a raba ma masu bin bashi a raba ma masu bin idan dukiyar ta yi kowa ya samu nasa shi shikenan idan kuma bata kai ba sai a yi ta'asa kowa sai ya samu abin da aka samu na dukiyar idan alal misali abin da yake da shi in aka kiyasta dukiyar ga baki daya miliyan goma ne amma ba su sukan da ake binsa miliyan ashirin ne kaga abin da yake da shi rabin abin da ake binsa ne to saboda haka idan aka tashi raba wannan miliyan goma kowa rabi zai samu rabin kudinsa zai samu na abin da aka samu kenan sauran kuma sai a ce ku saurara in Allah ya kawo sai a biya ba za a ce ku tafi ba shi kenan an gama a suna nan suna jira har abada suna sai ya samu ina daga nan ba a gama ba sai idan dukiya in ya sake samun dukiya kuma to shi kenan sai a biya mutane sauran haƙoƙinsu to a wajen rabon dukiyar shine wannan hadisin ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo rabon sai mutumin da ya sayar masa da kaya bai biya shi ba idan kayan suna hannun mutumin bai riga ya ba shi kayan ba amma an gulla ciniki bai riga ya ba shi kaya ba ya ba shi kaya sun zama to kamar ajiya ne kenan a hannun wanda ya sayar sai aka zo aka yi wannan hukunci na raba dukiya to dama shi ba ma za a nema ya kawo kaya ba sai kawai ya rike kayansa shi kenan shi ya sha dama ba dama yana bin kuɗi ba a biya shi ba kuma kaya suna hannunka. Hmm? kun ga aya bayyane jago idan kuma ya riga ya karɓi kaya in ya riga ya karɓi kaya bai biya ba sai aka zo za a raba dukiya ana zuwa sai shi wanda ya sayar da kaya ce to ai wannan gonar ta wace na sayar masa bibiya ni ba kuma ya same ta bi aininta bai bayar da ita ba bai canza ta ba bai mata wani ƙari ba bai mata wani ragi ba bai mata wani gine-gine ba to fa huwa ahqqu biha shine wannan hadisin yake faɗa shi ma shi kenan sai ya sha sai a karbi dukiyarsa kafin a raba sauran dukiya ya fita daga cikin waɗanda suke bin bashi sai dai yana da wani bashin kuma daban ga wannan to a cikin sauran dukiyar sai ya je ya bulayi ya shiga cikin ya shiga cikin ya shiga cikin masu eh, rabo sai ya shiga cikin masu rabo na'am hmm. sai wato akwai abubuwa waɗanda za a bar masa kafin a yi rabon za a duba za a bar masa abin zai ci abin da zai ci da shi da iyalansa na 'yan kwanaki ba watanni ba na 'yan kwanaki ibn al majushin ne ya ce na kamar wata ɗaya haka za a kiyasta a ce a kyale masa wannan idan gida ne yake da shi idan babban gida ne sai a samun masa wanda yake daidai abinda zai ishe shi shi da 'ya'yansa da bukatarsa sai a mayar da shi wancan babban gida shi ko wannan karamin gida wannan babban gida kuwa sai za a sayar da shi a mayar da shi ɗan karami abinda aka samu za a hada a cikin dukiyar da za a raba masu bin to wajen sha'anin kudin makaranta na yara zai shiga cikin wannan tunda shi ma haƙƙi ne a kansa na yara saboda haka za a duba haƙƙin amma wannan bisa ijtihadin alƙali ne wanda yake kuma gaskiya kamata ya yi alƙalai musamman a wannan zamani don kada yara su tozarta a ware kuɗin makaranta amma za a ware har na shekara to shi ne sai a yi kiyasi kan wannan tun da an ce 'yan kwanaki ko wata to ba za a ce za a ware na shekara ba sai a ware ko da na tam ɗaya ne gaskiya ne idan mai tsada ce tun da ba shi wai sa shi ji cikin mutane idan yana idan ya kai su in ya kai musu makaranta in ya kai su makaranta mai tsada wanda ake biyan ɗaruruwa to sai a canza makaranta a dawo daidai gwargwadon wanda yake za ta zamanto ba yabo ba fallasa ba a kai shi makarantar da ba a karatu ba wadda dai ake karatun amma kuma mai sauƙi tun da dama ta biya ce to sai a samu ta biyar amma mai sauki ba za a kai shi wanda yake bi wanda yake biya da yawa ba ai kamar ya ce ne ai to ya riga ya shirya zai tafi umra da yara eh. ya shirya zai tafi umra da yara sai a kyale shi <laughs> to to da ka liman wannan wani ita ce bayani akan kudin makaranta za a biya amma ba a ce za a biya na shekara ba ba kuma irin makaranta ne tsada ba an fahimta to wannan hukunci kenan idan ake taflis wanda bangaren farko na hadisin abin da yake faɗa ke to amma idan ya mutu in mutuwa ce fa to idan mutuwa ce shi ma idan ya riga ya sayar da gonar amma gona tana hannunsa da takardu amma bai riga ya biya ba to wannan gona sai ta dawo wajen mai ita wanda ya sayar ba za a sashi a cikin masu bin ba an fahimta in halin mutuwa ce shi zai mutu kamar shi ma wancan halin tafliti idan kayan suna hannunsa in gona tana hannunsa in gona tana hannun wanda ya sayar kuma an kulla ciniki sai mutuwa ta zo ta same shi bayan bai karbi kuɗi ba to shi kenan wannan ciniki ya warware yayin da ya zama to kan ba shi da hali aka sai ya tabbata ba shi da hali tunda wannan ana maganar wanda yake ya tsaya ce ba wanda yake da dukiya ba wanda yake ya tsaya ce ba za a ce masa to kaje je kai ta binsa bashi ka je ka duma magada bashi ba a'a domin za a yi masa taflisi ne saboda haka sai ya zama to ya rike gonarsa idan kuma kafin ya mutu ya karɓi gonar sai karayar arziki rashin kuɗi ya zo masa za a yi masa taflisi to kafin a yi taflisin sai ya mutu to a lokacin nan shi ma a wajen malik bisa abinda karshen wannan a lokacin nan a bisa yadda wannan hadisin ya zo shi ne sai a yi masa hukunci sai ya zama to uswatul gurama Tunda bai riga a wato ya riga ya mutu amma dukiyar tana hannunsa saboda haka ya riga ya mallake ta saboda haka kaga haƙƙin kuɗin haƙƙin wannan gona ya rataye da suwa ya rataye da su mutane da su masu bumbashi a kunga malik ya bambance tsakanin mutuwa da da shi imamu shafi'i rahmatullahi alaihi sai ya ce da mutuwa da tafliti duk ɗaya ne shi ne kaya shi ne a haƙu biya shi ko malik ya bambance tsakanin mutuwa da taflisi in a mutuwa ne sai ya zamanto uswatul gurama domin ya riga ya mallaki ya riga ya mallake ta kuma yayin da ya mutu ba a fatan kan cewa zai yi wani abu wanda yake zai samu kuɗi da har haƙƙi zai fito saboda haka sai ya zamanto tare da sauran waɗanda ake bi bashi daidai wa daida tun da ya riga ya mallaki sul'a tun da har ya karɓe ta tunda Allah ya halatta cinikin bashi ya riga ya karbe ta to tunda ku ya karbe ta haƙƙin masu bin bashi ta yara ta da su saboda haka haƙƙin su ya fi haƙƙi shi wanda ya riga ya sayar amma inda yake halin tafiliti ne yana da rai saboda zai iya samun wata dukiyar shi yasa sai aka ce shi sai ya rike dukiyarsa a shine zai zamanto a haƙƙu biha alaikum salam na'am ana a'a ba miliyan ko za a bashi rabin abin da yake bi a gane ka ha wato al shine ai lissafi ne idan aka tattara dukiyar aka dole ai ba wai kudi kawai za a duba ba har abin da ya mallaka wanda za a sayar a biya shi ne suka ce hatta littattafansa na library na karatu na ilimi sun malami ne duk za a kimanta su a sayar hmm. to idan aka tattara aka ga gabaki daya miliyan abin da ake da shi miliyan goma ne amma bashin da ake binsa a ce miliyan talatin ne miliyan talatin ne kaga dukiyarsa sulusun bashin ne kenan ko saboda haka dukkan mai bashi ba zai samu dukiyarsa cikakkiya ba sai ya samu sulusi kashi ɗaya cikin uku yadda fatanta tsin ya fito haka za a raba mu kowa nasa abin da yake bi mai miliyan uku a bashi miliyan ɗaya miliyan biyu haka haka saura kuma sai ya zamanto ya ci gaba da bin bashi eh bayan an cire abin da zai ci hmm, bayan an cire abin da zai ci da kudin hayarsa da kudin maganinsa tun da shi ma larura ne an ala misali yana yana shan maganin diabetes da hypertension to sai a yi lissafi na wata daya kudin maganin wata daya haka matarsa in ita ma tana shan nata maganin ita ma sai a yi lissafi na wata daya eh, na? yana da mota a ba za ya za a mai da shi babur a ba za a mai da shi babur ba a mota ai larura ce sai dai in yana da mota mai tsada yawwa in yana da mota irin irin su marsandi din nan ko kuma yana da mota irin model din irin 2025 ta bara a latest model to sai a samun masa irin 820 13 2012 to ya ci kudin mutane al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisa saubay zur Me nuna ya isa da abin da yake ba nasa ba kamar me sanya tufafin karya ne duk tufafin karya yake sawa ya karbi kudin mutane yana fankama da su bayan ba nasa bane shari'a ba za ta kyale shi ba eh shari'a ba za ta kyale shi ba na'am قال نعم قال وحدثني مالك لحظة لحظة kallon dalili haƙƙi ne kawai ana ba masu haƙƙi haƙƙinsu ne ba kallon cewa ya aka yi dukiya ta salwanta ai asali in mutum ya zamanto zai iya biyan in mutum ya zamanto cikin halin wahala to Allah cewa ya fanaziratun ila maisara a saurara masa to an saurara masa bai biya ba ko mutane suna ganin yana ta tasarrufi ga ba dukiya kuma haƙƙinsu zai tafi to ba zai yiwu ba a ce shari'a ta tilasta wa mutum kan cewa ba za a yi wato sai dai ya ci ta ba wa mutane haƙuri ka duba ka ga kusancin mu'az da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'az ibnu jabal dubi kusancinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'az ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa yace inni la uhibbuka ya mu'az wallahi mu'az ina son ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa gashi malami na al'umma malam a'lamu ummati bil halali wal haram wanda duk yafi kowa sanin halal da haram na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shine mu'az ibn jabal amma haka shi ma bashi ya cinye dukiyarsa sai da aka yi masa tafliti a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ake masa taflisi duk sanda ake masa kuma lokacin da zaka san cewa wataƙila a baitul mal ba yadda za a tsamo shi amma haƙƙin mutane haƙƙi a daina wasa da haƙƙi a shari'a ta zo da adalci duk mai haƙƙi a tabbatar an ba shi haƙƙinsa ba sani ba sabo ba sani ba sabo na'am Eh. a ai gwanjo ake yi yawanci za a zo a samu masu kimanta akwai masu sayar da kaya duk kotuna suna da wannan masu sanin wanda za su zo su ce wannan abin za su ba da kimarsa a yi ga kimarsa in a cikin sauki za a sayar da shi za a yi haƙuri har a samu mai saya ga kuma kimarsa ana so ana so a saya cikin gaggawa wanda ake ce masa force sale valve wanda yanzu ake bukata saboda ka dole sai an karya shi ma za su faɗi ga kimarsa to irin wannan ake samu force sale value din wanda a yanzu a sayar ba za a ce a saurara ba har sai an samu wanda zai saya da kima tunda ai su neman haƙƙin su suke yi neman haƙƙin su suke yi na'am qala wa haddathani malik yace kuma malik ya zanta mun hadisi afwan kun ga wannan hadisin a al-imam abu hanifa da malaman kufa ba su aiki da shi ba malaman madina da malaman da malaman basra da sham duk sun tafi a kansa amma malaman kufa ba su aiki da hadisin ba sun yi sun sun ce hadisin ya saba makiyasi saboda kan ɗaya daga cikin abubuwan da sauran malamai musamman malaman hadisi suke musu inkari kan cewa ita sunna idan ta zo sai a ajiye nazar a ajiye kiyasi abu sunna su cewa suka yi shi wanda ya sai kaya wanda ya sai kaya ba ya mallaki kayan ba idan bai biya bashi ba za a ce bai mallaki kaya ba eh? na sani ya riga ya mallake shi shi wanda ya sayar masa shi ne ya yarda ya bi shi bashi kuma da ya yarda ya bashi kayan bashi ai kun san dole zai tsora kudinsa a kai ko ba haka ba duk wanda zai sayar da kaya bashi sai ya dan kara wani abu maimakon jira da zai yi sai ya kara wani abu to kaga ya samu maslaharsa to shi kuma wannan ya riga ya mallaki kaya gonan ya mallake ta to yayin da ya mallake ta kuma aka yi masa taflisi aka ce ba ka da kuɗi dukiyarka ta magada ta masu bashi ne eh? dukiyarka ta masu bashi ne ta riga ta fita daga hannun wanda ya sayar ta zamanto mallakar masu bashi yanzu ko ba haka ba to dan me za a ce shi wanda ya sayar a bashi bayan ba abun ba ta fita daga mallakarsa ba ta sabace to sai suka ce wannan shine asali wannan shine kiyasi dan haka ba su yi aiki da wannan hadisin ba ba su yi aiki da wannan hadisin ba kuma malamai suka yi musu raddi shi yasa malik rahmatullahi alaihi idan aka tambaye shi aka gaya masa hadisi aka ce masa a taƙolo bihi ka yi riko da wannan hadisin sai ya kira sai ya jama mutane wannan ayar fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda duk suke saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to shiga su shiga taitayin su kar wata musiba ta same su ko kuma azaba mai radadi wato kamar yana inkari ne a ce masa ya za a yi kuce ina aiki da hadisi a gaya min abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga gargadi da Allah yayi sannan a ce wai ina riko da shi ko ba na riko da shi hmm? to wannan fuskar na tabbatar ban karanta ba amma na tabbatar ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in akan rashin su da wannan hadisin da su da suka yi da kiyasi zai nuna kan cewa kiyasunsu ce ne zai nuna cewa kiyasunsu ce ne ko kuma shari'a tana da hikima fiye da tasu hikima da take aiki da kiyasi da take aiki da abin da hankali ya hukunta da ka'ida ta hukunta aka fita daga wannan ka'idar akwai maslahar da shari'a ta hango to yi min zai kwararo su ban samu na karanta ba amma na san a cikin ilamul muwaqqi'in akwai in Allah ya da sati mai zuwa zan kawo muku maganganun ibn ibnu al-qayyim yanda yayi raddi ga hanafiya tunda ya dauki baji guda a cikin ilamul muwaqqi'in cikin irin wayannan masail din da ake cewa sun saba ma kiyasi shi kuma zai nuna kan cewa yadda sunna ta zo shine ainin aiki da kiyasi eh, amma ban karanta ba gaskiya ba zan ah, ni kuma ban tsaya na yi zurfin tunani in ga abin da zai kawo amma tun daga shi ya hutar da mu insha Allah abin da ya kawo zan rairayo sati mai zuwa sai in gaya mana insha Allah na'am qala wa haddathani malik malik ya ce ya gaya mun hadisi an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari hmm. an abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm daga abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm alƙalin madina kenan an umar ibn abdulaziz an umar ibn abdulaziz daga umar ibn abdulaziz al'umawi alhalifatun rashid ɗaya daga cikin kulafa an abi basir da ibn harith ibn hisham daga abubakar ibn abdurrahman ibn harith ibn hisham har wa yau dai shi dai almakhzumi ɗaya daga cikin alfuqaha as-saba'a wannan isnadin ya kunshi tabi'ai guda huɗu suna riwaya ɗaya bayan ɗaya yahya ibn sa'id tabi'i ne abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm alqadim madina tabi'i ne umar ibn abdul aziz tabi'i ne abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith tabi'i ne to sannan kuma ga abu huraira na'am an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي أيما رجل أفلس دكا ونمتن ديك ياتي باشي دوكيا فأدرك الرجل ما له بعينه sai wani mutum ya samu dukiyarsa da aininta fa huwa haqqu bihi min ghayrihi to shine yafi cancanta da wannan dukiyar bisa waninsa daga waɗanda ake bin bashi wannan wannan shine abinda jumhur suka yi riko da shi wancan kun ga an yi maganar wanda ya sayar ne wannan kuwa zai wannan zai iya ɗaukan cewar al misali ya fi a amu daga abin da ya sayar domin zai iya ɗaukan kamar mutumin da ya bayar da dukiyarsa a matsayin jingina ko? sai mutum ne ya ba da dukiyarsa a matsayin jingina a hannun wanda a shi ake to a nan wajen shi ake bi ba shi saboda haka ya ba da dukiyarsa jingina a wannan ba zai zamanto ba tunda shi wannan shi ake bin bashi shi zai ba da dukiyarsa ya ɗauki jinginarsa dama ba za ta shiga cikin ba za ta shiga cikin abin da waɗanda ake mata filiti za su ce za su ɗauka ba tunda dama asali ai ba ba ce wannan ta jingina ba ba ce. amma wannan ana maganar to kagar. surar da mutum zai kudin kayansa za su zamanto a hannun mutum shine surar ciniki ɗin da kamar wancan hadisin shine ya sayar mu da kayansa sai ya zo ya sami dukiyarsa da ainihinsa a wajen wanda ake matafilifi filifi to fa huwa bihi shine ya fi cancanta da wannan dukiyar min gairihi saboda ka ba zai zo ya zamanto uswatul gurama ba uswatul gurama shine wato a sanya shi daidai da sauran waɗanda suke bin a bashi duk sun zamanto a matsayinsu shi ne waɗanda ake cewa an subordinated eh, wato a bashi ne wanda yake ba za a sanya shi wani ya fi wani bashi ba haƙi ba ana bambancewa tsakanin masu bin bashi akwai wanda yake bin bashi yake da jingina an fahimta to wanda yake bin bashi yake da jingina to shine a hakku da wannan jingina ba za a ce kawo wannan jinginar kamar alal misali a cikin wannan misalin da muka ambata an yi tsayarsa dukiyarsa ga baki daya miliyan goma ba su suka da ake sa miliyan talatin a cikin waɗanda suke bin miliyan talatin ɗin akwai wanda shi bashin da yake bi yana da jingina a hannunsa ya karɓi jingina fili nasa to wannan fili da ya karɓa jingina kaga filinsa ne aiko ba na wanda yake bi bashi ba ne wannan fili da yake bi da ya karɓa jingina yana hannunsa takardu suna hannunsa to shi tun da yana da jingina a hannunsa ba zai zama to uswatul gurama ba shi ne a haƙƙu da wannan jinginar sai a sayar da ita a biya shi bashinsa cikakke cikakke ba za ta koma cikin ba zai zama to uswatul gurama ba an fahimta idan jinginar abinda ta biya yana bin bashin miliyan biyar jingina ta biya bashin miliyan uku kawai eh? Sauraka yana bin sauran miliyan biyu to a cikin miliyan biyu din nan zai zama to uswatul gurama'i ko kuwa cika masa ko kuwa ya karbi nasa sai ya jira sai ya sake samun kuɗi kamar yadda su ma waɗancan za su jira eh na'am yana cikin uswatul gurama to yana cikin uswatul gurama kaga shikenan a cikin wannan miliyan biyu da yake da shi aka sayar sai a bashi miliyan ɗaya kuma sai a bashi miliyan ɗaya miliyan ɗaya kuma ya jira kamar yadda sauran za su jira an fahimta? Eh. na. shi da iya dai ya samu kayansa in dai aka zo aka yi tafilisi to kuma ku kula fa shi fa taflisi ba wai abu ne wanda yake mutane tsakanin su za su zo su yi ba hukuncin alkali ne sai an yi hukuncin alkali tukuna eh, in alkali ya hukunci a haka kan cewa za a zo wato an sanya an yi hukunci a kansa da cewa ya zama to muflis bankrupt an sanya masa bankruptcy za a naɗe dukiyarsa za a yi gwajen dukiyarsa to kafin a yi gwanjan kaya da yake karba yana biya yana karba yana biya yana karba masu kaya da suka je in suka je suka samu kayan su ba za su shiga cikin gwanjo ba sai su dauke kayan su eh daukewa za su da hukuncin alkali ai ma a ba gaba gadin za su ba <laughs> ai sai zaman to fauda kenan eh da izinin alkali amma dai oh, domin wannan shine abin da shari'a ta nema amma alkali bai ba sai su je lauya sai ya je musu ya je ya tabbatar musu da hujja ta shari'a a gaban alkali a ba su kayan shi na'am eh. in kamfani ne shi ma ya ce ko shi ma ai kamar mutum ne hukuncin kamfani hukuncin mutum shi ma yana cewa eh chef eh abinda zai yi saura na chef ɗinsu ai mutane su kamfani nan su ma za a zo abinda duk suka mallaka a sayar a biya masu bin bashi abinda ya saura shine abinda shareholders za su samu in babu komai da ya saura to shareholders ba za a da limited liability ne iyakar abin da suke da iyakar abin da ba za a koma cikin dukiyarsu ba a ce sai kun biya daga aljihunku abin da kawai za a iya ɗauka shine abin da suka abin da kamfa abin da suka mallaka na kamfanin ta kenan banda sauran dukiyarsu wannan shine bambancin na kamfani da na mutum na mutum ko ina kuɗin ka suke za a kwakulo sai ka biya amma waɗanda suke da share da share a cikin kamfani she abinda kamfanin ya mallaka shi za a yi mu'amala da shi in ya kare shi kenan amma su abinda suke riga suke ma abinda suke abinda yake na dukiyar su daban wanda ba ta da alaka da wannan kamfanin ba za a je a ba za a je a lankwaso shi ba a sa su a cikin biyan haƙƙin mutane na'am wannan zanzaro ne ko zanzaro ne na'am Hmm. aka je gaban Allah shari'ar Allah za a yi za a gaya mana abinda Allah zai yi ne mu za mu gaya mana Allah abinda zai yi kaji neman da rigima wato shi annan sallallahu alaihi wasallam ya ce man ga amwalan na yuridu a ada'aha addallahu an wa man ga amwalan na yuridu itlafaha atlafahu Allah wanda ya karɓi dukiyoyin mutane da niyyar zai biya Allah zai biya masa to sai yi fata a yi kauna sai a yi fata a yi kauna cewa Allah zai biya masa idan wanda kuma ya karɓi dukiyar mutane yana so ya salwantar musu da ita to Allah zai halaka shi to da ka wannan in ya karɓa da wannan niyya to ana fata cewa Allah maɗaukakin sarki zai biya masa in kuma ba da wannan niyyar ya karɓa ba ya karɓa ne da da mummunan niyya to shikenan a ranar lahira ba dukiya da za a biya bashi da ayyuka ake bin bashi da ayyuka ake biyan bashi da ayyukansu za a biya na'am na'am kwanan maliku ya ce rahmatullahi alai fi radulin ba'an radulin mata'an a cikin wani mutum da ya sayar da kaya ga wani mutum ba a fulasar mubta sai wanda ya sayi kayan ya tsiya ce. فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه ainihi. to idan shi wanda ya sayar sai ya samu wani bangare na kayansa da ainihinsa akadahu akadahu sai ya ɗauke shi nan bai samu kayan gaba ɗaya ba sai ya samu wani bangare alal misali abin da ya sayar masa ya sayar masa dila ne ta shadda sai aka hukunci da taflisinsa ya tsiyace abin da aka samu sai aka samu turmi goma a cikin dila ɗin nan ɓangare shay'an min mata'i to aka ga sai ya ɗauka ko ya sai tirela ce ta shinkafa sai aka samu sai aka samu buhu goma to sai ya ɗauke shi wa in kana al-mustari qad ba'a ba'dahu wa farraqahu to idan wanda ya sayi kayan ya sayar da wani abu na wannan kayan ya rarraba shi ya sai mota ta shinkafa amma ya rarraba fasahibul mata'i a haƙƙo bihi min al-ghurama to ma'abucin wannan kaya shine ya cancanta da shi a shi ne fi cancanta da shi daga sauran waɗanda ake bi bashi wannan wa'in ɗin ta mubalaga ce na farko وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه نعم فصاحب نعم لا الشرطية شيخي فصاحب المتاع أحق به من الغرماء لا يمنعه ما فرق ما فرق المبتاع منه wannan wato abin da shi wanda ya saya ya rarraba ma mutane wannan ba zai hana shi ya dauki abin da ya samu a ya dauki abin da ya samu ainihinsa an fahimta ya sai mota ta shinkafa ya raba eh, rabinka ya rarraba ma mutane sai zai ya samu rabi to zai ɗauki rabin ba za a ce tun da ya yi tasarrufi a ciki ya rarraba ma waɗansu rabi to sai dai shi ma ya je zamanto layin sa da sauran waɗanda ake bi bashi ba tun da ya yi tasarrufi tasarrufin mulla a'a ko ɓangare ne ya samu na kayansa wannan rabin dukiyar da rabin ah, motar shinkafar da ya samu sai ya ɗauke ta kawai sai ya ɗauke kayansa na'am sai kuma ya jira a biya shi kuɗin rabi fa in ibtada min saman al ishe shay'an to idan ya riga ya karbi wani abu daga farashin kayan da ya sayar ma hmm? habba an yawdahu wa da ma da min sai yace sai ya so ya mayar da kuɗin da ya karba sannan ya karba abin da ya samu na kayansa wa ya kuna fi malam ya yajid uswatal gurama ya zamanto abinda bai samu ba ya zo ya daidai da masu bin bashi fa zalika to yana da haƙƙi a nan wajen an fahimci wannan wato ya sai mota ɗaya ta shinkafa ya sai mota ɗaya ta shinkafa a miliyan goma sha biyar ya biya miliyan ya biya a an biya shi miliyan biyar an biya shi miliyan biyar a cikin wannan an fahimta an biya shi miliyan biyar a cikin kudin mota daya sai ce kun ga domin na fita ba na so in zamanto daidai da sauran masu bin miliyan biyar na dawo da ita rabin mota da na samu na ɗauki kayana sauran kudin rabin mota in ya so na zo na layi tare da masu bin ya kware ya fi to fa zalika lahu malik yace wannan yana da haƙƙi haƙƙin sa ne ba za a hana shi ba tunda ba a biya shi kudin daga baki daya ba miliyan biyar aka bashi maimakon miliyan goma sha biyar shi kuma gashi in ya ɗauki rabin shinkafa zai samu miliyan bakwai da rabi eh? ka ga maimakon ya zamanto daidai da waɗanda ake bi bashi a cikin miliyan goma ai gare ya karɓi miliyan bakwai da rabi in ya so ya zamanto daidai da su a cikin miliyan bakwai da rabi ko ba haka ba eh, to malik ya ce fa zalika lahu wannan yana da haƙƙin ya haka na'am qala Malik. Maliku ya ce, Wa istara silatan min sila wanda ya sai wata haja daga cikin abubuwan kayan sayarwa. Ghazlan aw mata'an aw wato ya zama to kaya ne na saki aw mata'an ko kayan amfani aw buqatan min al ko wani yanki na kasa ya sai fili ko gona thumma ahdatha fi dhalika al-mustawa amalan to sai ya zamanto kuma a cikin wannan kaya da ya saya sai ya fari wato ya kirkiri wani aiki a ciki banal buqata daran wannan fili da ya saya wannan kasa da ya saya fili da ya saya sai ya gina gida akai auna sadal ghazla sauban ko kuma wato kaɗi ɗin da ya saya ya sai auduga ta kaɗi zare sai ya mayar da shi ya yi saƙa ya mayar da shi gwado ya mayar da shi tufa sun ma'afila salladin ta'a zali sannan shi wanda ya saya shi wanda ya saya ɗin sai ya yi tafilisi ya tsiyace faƙalar rabbul buka'a sai shi mai ƙasa mai fili ya ce ana akudul ta wa masu yi duniya. ni zan karbi wannan fili da abin da aka gina a kansa na gini na gida inna zalika laysa lahu ba shi da wannan haƙi ba shi da wannan haƙi da ya riga ya canza shi ya fitar da shi daga ainihin hayarsa hmm. eh walakin tuqawwamu albuqatu amma sai ai ma wannan fili kima wa ma fiha da abin da ke kanta na gini mimma aslaha almushtari daga abin da shi wanda ya saya ya gyara sun mayun kam samanul buƙa sai a duba a gani kudin filin nawa ne wa kam kuma kudin ginin da ake nawa ne min daga cikin nawa ne nasibinta daga cikin kimar abin da aka sayar ثم fi شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته sai su zamanto sharikai ne masu tarayya ne a cikin wannan a shi ma'abucin fili da gwargwadon nasibinsa hisfarsa hmm. ta wannan ginin da aka yi wa ya kone lalgura ma ya ji kadar hisfatin bunyan su kuma masu bin bashi su zamanto daidai gwargwado da wato ya zamanto suna da haƙƙin gwargwadon imar ginin da aka yi mu ci gaba zai yi mali. Eh, an fahimci surar wato ya sayar da filinsa ya sayar ma da mutum fili ababa ya sayar ma da an ramma ma nura fili a ah, ba sai kai haƙuri za mu yi misali da tafilisi a <laughs> ah, ba ababa ne zai tafilisi ba ma nura ne zai tafilisi shi ne ya sai fili daga wajen ababa sai ma nura ya zo wal zubi lahi Islati ya samu filin da ya saya sai ya gina gida a kai da aka zo ana so a raba dukiya a yi gwanjon dukiya ta malin nura sai kai ababa sai ka ce a sai ka ce abin da ke da filin da ginin kai za ka ɗauka tun da ba a biya ka kudin filinka ba ka ce za ka ɗauki wannan kudin da filin malin ya ce a'a sai dai sai a gano ne kimar filin kuma a ga nawa ne kimar ginin da aka sannan a ga nawa ne kimar wajen da baki daya kama alal misali da filin da ginin a ce ya tashi miliyan ashirin da aka duba sai aka ga kimar kasar kimar filin miliyan biyar ce nan ba ana nufin ainihin abin da aka yi cinikin aka yi ba kimar filin miliyan biyar ce ko kimar ginin miliyan sha biyar ce to sai ya zamanto miliyan biyar a cikin miliyan ashirin shine nasibin mai fili in aka sayar rubi'i za a bashi shi kuma gini da abin da ke ciki shine nasibin waɗanda suke bin bashi saboda haka salasatu arba'a nasu ne gashi malik zai kawo da tafsiri na'am qala malik maliku ya ce wa tafsiru zalik tafsirin wannan an ta kuna qimatu zalika kullihi alfa dirham wa mi'a dirham ya zamanto wato a ce imar gabaki ɗaya wannan da fili da kuma da kuma fi da kuma gini gabaki ɗaya kimarsa dirhami 1500 fatakunu qimatul buqati 500 imar ita qimar filin a ce biyar. wa qimatul bunyan Alfa dirham kimar ginin da aka yi dirhami dubu fa yakunu sahibul buq'ati thuluth sai ya zama to ma'abucin fili yana da sulusi na abin da aka sayar wa yakunu lil ghurama'i thuluth kuma al ghurama'u masu bashi suna da thulutha sai zama ala maliki za a basu maliki ya ce wa kadhalika al-ghazal haka nan ma wato auduga da ake da ita mimma ashbahu wa ghayruhu da wani sa mimma ashba'ahu daga abin da yake kama da shi idza dakalahu hadha idan ya zamanto irin wannan abu ya shiga cikin sa wato an canza masa daga ainihin yadda aka sayar da shi wala hikal mustari daynun kuma wanda ya saya bashi ya bashi ya biyo shi la wa fa'alahu indahu bashi da yanda zai biya wannan bashin wa hadha al'amal fihi wannan to shi haka aikin yake kasancewa qala malik malik yace fa amma ma bi'a min as-sila' amma abin da aka sayar na kayan amfani allati lam yuhdith fiha al-mubta'u shay'an wanda shi wanda ya sayi kayan bai faru wani aiki akan kayan ba illa anna tilka sil'ata nafa'at sai dai wannan sil'ar wannan abadda wannan kayan da aka saya nafaqat farashin ta ya tashi wa tafa'at thamanuha saman wato kudin ta ya tashi kamar yanzu an kai fetur ne an kai motar fetur shikenan kawai fetur ya tashi daga lita a ɗari tara ya koma lita dubu da ɗari uku hmm? kaga ya riga ya saya amma bai riga ya biya ba ga akan abin da ya saye ta tana hannun wanda tana hannun wanda ya saya bai biya ba amma kimar ta tashi fasahibu ha fiha fasahibuha fiha ma'abucin shi wanda ya sayar wanda ya sayar da motar fetur yana kwaɗayin wannan ƙarin farashi da ake tun da ba a biya shi ba walgura ma yuriduna in saka ha. su kuma wanda ake bi bashi suna ganin kuɗi ya hau su kuma su ba suna so su rika kayan su fa inna algura ma yukhayyarun to waɗanda suke bi bashi sai a ba su bashi sai a ba su zabi بين أن يعطوا a السلعة Ko dai su به كودي سبام mai mota kudin da ya sayar da wannan motar da shi an fahimta hmm. wala yunqisuhu shay'an ba za su rage masa komai ba kudin da ya sayar su bashi wa bayana an yusallimu ilayhi sil'atahu ko kuma su bashi kayan sa baki daya ko su bashi motar sa ko je ku biya shi yanzu amma ba za a ce ya zauna yana jira ba ko ya zo ya zamanto uswatul gurama hmm. abinda ya zamanto abinda aka samu shi za a samu tun daga shi an samu mota tana nan hmm. ko dai kuma yar masa da motarsa ko kuma ku bashi kudinsa akan inda ya sayar lita a ɗari tara na'am wa in kana sil'atu qad naqasa thamanuha to aka fi kuma wa in kana sil'atu qad naqasa thamanuha idan ita kuma wannan abin kaya da aka sayar farashin ta ya kare wallazi ba'aha bil khiyar to shi wanda ya sayar yana da zabi in sha an yi akuda sil'atahu in ya so ya karbi kayansa a yadda yake in ya so ya dauki asara hmm. wala ba tibata lahu fi shay'in min mali gharim kuma ba zancen ya bibi wani abu a cikin dukiyar wanda ya bashi bashi walidhalika lahu fadhalika lahu yana da wa in sha an ya yakuna ghariman min al-ghurama to kuma tun in kuma ya so to ya hakura ya zama to shi ma yana cikin layin yan bashi yuhasu bi ya zama to ai masa ta'asa da haƙƙinsa ne ai masa ta'asa da haƙƙinsa in dukiyar bata kai ba sai a bashi sai da aka samu ah. in rabin du da aka samu rabin bashi ne sai a bashi rabin bashin da yake bi sauran kuma ya jira wala ya kudu sil'atahu wala ya kudu sil'atahu yace ya hakura shi ba zai wannan ba tunda farashi ya kare ba ya gwammace ya zama hmm. to wara ba. to fa zalika lahu wannan yana da haƙƙi akan wannan wa qala malik malik kuma yace sai man ishtara jariyatan akan wanda ya sai kuyanga aw dabbatan ko ya sai dabba wato ya sai raƙumi ko ko doki ko jaki fa waladat indahu sai ta haihu a wajensa thumma aflasa al-mushtari to sai kuma shi wanda ya saya ya tsiyace fa innar jariyata to ita wannan kuyanga ko ita wannan dabbar da yarta lilba'i na wanda ya sayar ne illa an yargaba al-ghurama fi sai dai idan su waɗanda ake bi bashi suna da rarba a cikin wannan ويعطونه حقه حقه كاملا في su حق انت تككي ويمسكون ذلك تريكي ونن يا تريكي ونن تريكي ونن abinda aka haifa daga wajen yangar ko kuma abin da dabbar ta haifa amma haƙƙin alba'i ne ba haƙƙin su bane سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك